ai mana ta yi jim ta ɗago tare da murmushi duk wanda ya daka rawar wani zai rasa turmin daga tashi me yasa har yanzu ka kasa fahimtar nisan da sama ta yi maka kowa ya kona sa to fa ya san inda toka take kuɗi har sai yaushe fahimta za ta zo wa wasu mutane in dai rakumi da girma to kayan sama da yawa ta yi maganar tana mai yin saurin shigewa gidan mama waziri ya eh, yi kamar ya bi sai kuma ya tsaya yana mai yarfe hannu tare da cizon yatsa Allah sarki kowa na bangaren mai martaba ya fito don rakiyar Aimana amma har lokacin bata fito daga bangaren Sultan Amin ba. Ta jima sosai Sultan ya fara yowa gaba kafin Aimana ta biyo shi a baya. Gaba ɗaya kuyangi da bayi suka matso suna musu gaisuwa tare da kirari. Sultan bai amsa ba bai amsa wa kowa ba har suka je kofa. A tunanin Aimana zai tsaya a nan ne. Ga mamakinta a tare suka fito farfajiyar gidan. Jin sarki Amin a farfajiyar hakan ya sa duk mutanen ɓangaren fitowa suna gaisuwa har da su Gimbiya mai gado da su Mama Sultan ya tsaya yana kallon Aimana. Ina Farida? Sun Sunkuyawa ta yi. Allah shi taimake ka, ba tare za mu je ba. Ita za ta zauna a nan ne. Wani shi'umin murmushi ya yi, ya san manufarta akan rashin tafiya da Farida. Wani bafadi ne ya zo ya durƙusa a gaban shi. An haɗa komai ranka ya daɗe. Za ku iya tafiya a kula. ai mana ta ɗanyi taki biyu jikinta ya ɗanyi mata sanyi sultan ya kara taki guda yana kallon yadda mutanen gidan suke nesa da su amma idanuwan kowa a kansu yana son yin bankwana sosai da matar shi amma babu damar hakan zaki bar mabukata da kewa wasu zuciyoyin da taɓo wani jikin da jimami wani ɓangaren da tunani ai mana ta juyo tana raba idanuwanta ga mutanen gidan ta zo fahimtar shi amma dole tana son tambaya ganin ana kallon sa hakan yasa ta dan kame jikinta tare da risinawa da alamar girmamawa ta ce na barka lafiya sai da ta ga ya juya kafin ta yi hanyar fita a bakin tafiyar ta kuyangi abokan tafiyar ta kuyangi suka mara mata baya sultan amin ya koma yana magana da gimbiya mai gado wanda mamaki ya riga ya gama kashe ta ganin yadda ya fifita aimana akan kowa na gidan ita yayi wa rakiya har cikin gida shi ko yarima amin wani yanayi yake ji na kewar aimana tun kafin wani lokaci ya kalli yadda kowa ya fito don rakiyarta hakan ya tabbatar mishi lalle aimana tana da matsayi da kuma muhalli a gidan wata zuciya ta tuna mishi aida tabbas bai san dalilin ta na kin fitowa ba haushi ya ji sosai zuciyar shi tana mishi zafi bai san sai yaushe za ta yi hankali ba tunani kawai yake kamar yadda aimana take a zuciyar shi za ta yi tafiya amma a ce aida bata fito rakiyar ta ba wata zuciyar ta raya mishi hakan ba zai taɓa faruwa a gidanka ba ya zama dole duk mai son zaman lafiya sai ya bi aimana can a farkon shiga bangaren shi ya tsaya yana mai kallon jakadiya da ke bin shi a baya kallon da ya yi mata hakan ya sa ta tsaya tare da faɗin Allah ya saka juriya a zuciyar takawa Sultan Amin ya dan daidaita nutsuwar sai kalle ta ina son ganin gimbiya ai da cikin gaggawa Ya yi maganar cikin kunshi murya tare da saurin yin kofar falon shi da sauri ba bafadan bakin kofa ya bude masa yana shiga ba bafadan ya ja kofar tare da rufewa Aida ta fito daga bangaren ta sashin Sultan ta shiga dan an saki ran shi yana tsaye yana kai kawo a tsakiyar falon jin motsin ta hakan ya sa ya maido da hankalin shiganta. ya jima bai yi magana ba Aida ta kawar da kai gefe na samu sakonki ko baki san da tafiyar gimbiya ai mana ba lalle kin ji motsin mutanen gidan nan me dalilin ki na rashin yarakiya gare ta ya faɗa yana ɗaga murya wani zafi ai da ta ji dan ta raka ai mana ba shine yake faɗar hakan juyar da kanta ta yi bai zamar min dole yin hakan ba ita me yasa ta je ta min bankwa ke ya kira ta tare da tattaki zuwa gabanta kalli idona na ce ki kalli idona ai da ta ɗan ji tsoro ta ja baya sultan ya ci gaba a me kike da za ta zo miki bankwana ya zama dole ki bi ta a matsayinki a matsayinta ya zama dole ki bata matsayinta ki girmama ta domin girmama ta tamkar girmama sultan ne ina mai can ki. ai da ta daga baki za ta yi magana sultan amin ya nuna mata kofa akan ai mana za zaka ki fita na ce ki bar man turaka ya faɗa cikin daka mata tsawa abin mamaki ai da bacewa ta yi ba tare da ta nemi afuwa da kuma sanyaya zuciyar shi ba sabanin ai mana koyaushe tana jinyar shi da da kalaman Allah ya wuci zuciyar shi tana ficewa ya fada kan kujera yana mai da numfashi anan ya fara tunani fal zuciyar shi tafiyar Aimana ji yake ta saka kunci sosai a tare da shi ya jima kafin ya shiga ciki don shiryawa zuwa fada bangaren mahaifinta Aida ta nufa sai dai wani irin kuka ta saka tana fadawa kan cinyar Inna Inna ta dago ta lafiyarki wai ne sultan ya kora daga turakar shi dan kawai ban fito na raka Aimana ba inna ta tafa hannu ni kam bana iyawa wallahi abubuwa sai kara taɓarɓarewa suke mana aida ta buga hannu daidai shigowar goggo banda kora har ya sanar da ni dole na bata matsayinta na girmama ta gogo ta buga sallallami ita har isa ita har ta isa a girmama ta da wani matsayin aida ta kalli gwaggo to ya ma sanar da ni girmama ta kamar girmama shi ne kar ya yake wallahi cewar inna da ke mikewa tsaye a wannan lokacin sun gama tabbatarwa kansu lallai aimana ta samu kafuwan zama a gidan sai dai sun ɗauki alwashin ba za su taɓa yin kasa a gwiwa ba aimana bata sanar da mutanen gidansu zuwanta ba hakan yasa sai dai suka ganta lokacin da sam ba sa zato kowa ya yi murnar zuwanta gon mahaifiyarta ta nufa tana mai faɗawa jikinta umma na yi kewarki sosai umma ta dago tana kare mata kallo tabbas yarinyar tata ta sauya alamar karin samun hutu ga fatarta, ta amma san babu alamar kare kiba a tare da ita za ta yi magana mama da shigo mamar mai martaba ta uku kenan a maraba maraba da gimbiya ai mana. aimana mana ta dago sannu da gida mama mama ta zauna Allah sarki yata gaskiya mun kewarki cikin salon makirci ni kaina hakan ne wai ina bilkisu tana bangaren kaka ta bata amsa jakadiya ta shigo tana gaishe su ta yi wa aimana sannu da zuwa kafin wani lokaci aka ja mata aka aje mata kayan abinci da abubuwan bukata sai da ta ci abincin ta yi wanka sannan ta tashi don shiga duka bangarorin gidan sashin hajiya babba ta fara shiga anan ta samu yarima shirin sun gaisa sosai har yana tsokanar ta akan matar sarki aimana ta taɓa baki diyar sarki dai hajiya ta riko hannunta ba tun yanzu nake sauraron zuwanki ba waya maganar mu mana ta ce na rasa hanya sai dai mu shirya zama a bani sai dai mu shirya zama a bani wata mafitar ta yi maganar tana miƙewa ta yi ɗakin kaka da sallamar ta kaka ta kawar da kai ta tura ɗan kwali gaba sai kin gama a gaishe da kowa zaki zo min nan kwaram baram baram dariya mana ta ta zube a gabanta tana kwasar gaisuwa bilkisu ta saka dariya ai mana ta harare ta Allah ya huci zuciyar kaka kaka ta numfasa soya hanya ina sarkin naku mana ta taba baki kaka na ta ce ke tafi can mutuniyar kawai kin je kin yi sakake har wata ta zo ta amshi gida ke kina nan kan kudirinku na banza marar amfani ai mana ta gyara zamanta wai don Allah kaka baki fidda kanki daga kan da gaskiyar kaka fa gaskiya gimbiya wallahi kin ban mamaki ke shikenan sa bar ta bilkisu ai ta iya kirana tana kuka tana neman mabuda. ai mana ta kalli bilkisu har yanzu baki san mulki da abin da ya kunsa ba Bilkisu sai kin je kin yi zama a masarautar Toro zaki gane muhimmancin takobin gidan nan to me zai sa mu yi sanya wajen ɗaukaka darajar mu dogon tsaki kaka ta ja za ta yi magana ai mana ta miƙe kaka bari dai in gama gaishe da mutanen gidan nan sai in dawo mu zauna kaka ta fice Amin haka ta fice zuwa bangaren Baba Harun don gaishe da iyalan shi. Ta samu yana shirin fita, sama-sama ya amsa mata tare da faɗan. ana jira na ne bari in dawo za mu zauna da ke ai mana ta san dalilin zaman hakan yasa ta ce baba a samu lokacin zama gaba ɗaya don tattaunawa haka ya fice ai mana ta gaisa da matan shi ta yi ɓangaren kuyangi da bayan gidan don duba su sun ji daɗin ganin ta ta ɗan canza musu sosai tunda har ta sakar musu fuska saɓanin da da babu wanda ya isa shige mata da yin mallis ta samu zuwa wajen mai martaba yana kishin gida a gefen kujerar da alama waya yake amsawa Aimana ta yi saurin matsawa gaban mahaifin nata. Tana rasunawa. Ya kalle ta yana miƙa mata hannu alamar su gaisa. Sai dai har lokacin bai datse wayar ba, sai ma magana da ta ji yana yi. Alhamdulillah lafiya lau suka iso. Sai dai bata zo gaida ni ba sai yanzu. Gaban Aimana ya faɗi. Ba ta san da wa yake waya ba. Ta saka hannunta cikin nashi kamar yadda ya bukata. Sai dai ya saka wayar a sauti yana kaudawa a kunne. Allah ya baka nasara, ai mata afuwa, ta yi kuskure. ras ras ta ci gabanta yana yi ko da ba ta taɓa jin muryar shi akan waya ba tabbas ta san sultan ne dariyar girma mai martaba yayi sultan ya ce hakan ba zai kara faruwa ba shikenan ka kare ta da ka barta ta kare kanta ai mana afuwa baba mai martaba ya kalle ta sultan amin ne akan layi ki mishi magana sai da ta yi shiru mai martaba ya fidda wayar daga sauti ya miƙa mata cikin sauri ta amsa bata so bata so mahaifin nata ya fahimci wani abu Allah ya ja zamanin sarki sultan ta faɗa tana sakin fuska tare da tattaro nutsuwarta yayi hanya fatan kun isa lafiya alhamdulillah ta faɗa tare da yin shiru sultan ya ce me yasa sai yanzu gimbiya ta je gaishe da mai martaba na aikata kuskure ina mai tuba shiru yayi san bai san kashe wayar sannan kuma yana jin ina ma a gaban shi ne take ki gaishe da kaka da umma ina musu barka da gida ai mana ta yi murmushi sakonka zai isa kamar yadda ka bukata na fara kewar gimbiya ummi shiru yayi mata dan ya san tana gaban mahaifinta da zai tambaye ta shi ba ta yi tashi kewar ba kenan ki gama magana da mai girma mun gode ta faɗa sultan amin ya kashe wayar yana murmushi ta ajiye wayar mai martaba ya tashi zaune ai mana ta sunkuya barka da hutawa babana baban da yake kyautar ya ya kuma manta da ita dariya ya ɗanyi wa ya faɗa miki na manta aimana har kullum kina raina ina alfahari da ke aimana kamar yadda nake alfahari da mijinki dagowa ta yi ta kalle shi ya ɗaga mata gida kin yi dacen miji aimana lalle na san yana kula da ke fiye da tunanin da na yi. cikin zuciyarta sai sakawa take tana warwara ne sultan duk inda zai zauna sai an yabe shi ki rike mijinki da girmamawa ki mishi biyayya ki bashi kulawa wata zuciyarta ce ai dole ko don matsayin shi sai dai a fili ta ce insha Allah za ka same ni mai bin umarninka ko ba komai mai martaba ya ga karin nutsuwa ga yar tashi sabanin da da ya kauda maganar da faɗin me mutanen gidan suka baki kika ce ai mana ta bashi amsa tare da gyara zama haka suka ci gaba da fira har ya tashi tafiya sallar magaraba sannan suka rabu washe gari a babban falon ne ne wato mahaifiyar mai martaba mutanen gidan ne zaune hajiya mama ne ne da baba harun Aimana tana gefen yayanta Yarima Shu'aib Yarima Faruk kuwa waya yake dannawa sai da kowa ya gama faɗar albarkacin bakin shi akan yadda Aimana za ta yi wajen maido da takobinsu kafin ta buɗe baki ta ce kar ku manta na sanar da ku an sirrice ɗakin ta yadda babu wanda ya isa tunkarar wajen baba Harun ya ce amma aikin ce musu amma aikin ce masu gadin takobin su ne suke da damar shiga ɗakin Yarima Shurin ya ce to akwai wanda ya fi ki gadon takobin a gidan ne hajiya ta numfasa babu abin da zai same ki lalle ki jajirce ki dawo da yarima faruk ya ce da kin ga yadda sultan yake a cikin taron sarakuna idan an je da kin maido da wannan matsayin a gidan nan cikin gaggawa ne ne ta kaɗa kai ai tun da na yi wa mai martaba maganar fasa ki ya bujire min ke ma ban yarda ki zauna don umarnin shi ba daga kin dawo da takobin duk tsiya dole a raba auren sai da gaban aimana ya faɗi kafin ta miƙe tana faɗin na barku lafiya tana fita ne ne ta miƙe ita ma hakan ya ba matan da 'ya'yansu ɗorawa da gulma a nan baba harun ya nuna yarima shirin yake son ya zama zai mulki takobin don munafurci amma yana barin wajen ya bi su da zagi a zuci don shi kaɗai ya san yadda yake ji akan rashin hawan shi mulkin mahaifin nata kwanan aimana uku da zuwa gidan sam ta manta da mutanen toro sai dai duk lokacin da ta san suna haduwa da sultan ba ta da wani sukuni a zuciyarta wanda bata san dalilin hakan ba tana zaune gefen umma kuyanga ta zo kiranta ta sanar hajiya cewa take neman ta kuyangar tana fita umma ta riko hannun aimana dama ina son magana da ke me ke faruwa umma akan maganar takobin ne aimana ta yi murmushi ai har mun zauna da su baki daya daga na koma komai zai daidaita umma umma ta san yanzu ba ta da damar wani abin ga aimana tun bayan ta tafi ta yi wa kanta faɗa akan sauya ra'ayi da ta yi da kuma goyon bayanta da ta yi wajen ba ta izinin dawo da takobi kamar sauran matan gidan nan ta yi ta mata faɗa tana mata bayani akan makirci ne na mutanen gidan ta shaida mata yadda ta yi da na sanin sauya ra'ayi tun da dai ba ita ce za ta yi mulki ba idan ta maido da takobin a ɓangaren sultan kuwa yawanci yanzu ya ma rage zama cikin gida sai dai ya tafi farfajiyar hutawar shi duk lokacin da ya shigo yakan ji kamar zai ga Aimana ne ko za ta shigo gai da shi yawanci yana yawan shiga ɗakin da take kwana yana son kamshin turarenta wani lokaci a ɗakin ne yakan kwana musamman ma zannuwan gadon da ke ɗakin duk sun kama kamshinta wani abin haushi aida ta ɗau fushi da shi akan korar da ya yi mata mutanen gida kuwa sun saka ido a kai musamman ma Farida da take kai kawo wajen neman abin faɗawa uwar ɗakinta don ta kara goge laifinta. Kwanakin ai mana biyar da zuwa ta yi yawo cikin gari musamman ma ga kawayenta da suka yi karatun likitanci sun ji daɗin ganinta don sun san a da babu wanda take kulawa sai nuna izza wannan lokacin sun gane izzar ta ta canza salo mai burgewa yanzu Bab Sultan ya kai makura wajen kewar matarsa yau yana ɓangaren Gimbiya Ummi ta fahimci kalar susucewar da yayi wai anan ma yana dannewa ummi ta kalle shi yaushe mai ɗakin ka za ta dawo shi dai ya san ba su yi wannan zancen ba hakan ya sa ya ce ta kusa dawowa Allah ya taimake ki ko kin fara ta ne murmushin girma ta yi kawai ta kyale ta kyale shi satin aimana guda cur ta gama sallolinta da addu'o'inta kamar yadda ta saba ta fara shirin bacci kenan ta jiyo ana shigowa da sauri Ku yanga aisha ta gani dauke da wayarta tana rori kasa ta tsugunna ta ce Allah ya taimake ki kin bar waya a ɗakin umma ana kira ta gyara bargo ta miƙa hannu daidai lokacin wayar ta tsinke aimana bata duba mai kira ba ta ajiye ta haye gadon ta kwanta ko da kiku goma ba a yi ba wayar ta kuma kara Ai mana ta ɗauka ta kalli wayar tana dubawa. Mai martaba ta gani a rubuce. San bata san waye ba, kuma ta san bata adana lamba mai ɗauke da sunan ba. Bata yi sanya ba wajen ɗauka don ta san tana da nasaba da mutane masu girma. Zai yiwu ma wani layin ne na mahaifinta. Ɗauka ta yi tare da karawa a kunnenta ta yi sallama. Sultan ya yi shiru, san bai san ta ina zai fara mata magana ba. Gashi bata san ya ɗauki lambar ta ba lokacin da ta shiga ɗauko mayafi a ɗakinta. na bangaren shi Aminu alaikum salam ai bata san lokacin da ta tashi zaune ba gaban ta fara dukan tara tara tana mamakin shi sun jima shiru sultan yana jiran gaisuwa daga gareta. ita kuwa ta fada tunani zuwa can ta yi saurin faɗin barka da dare sultan a cikin zuciya yayi ina fatan lafiya gare ki alhamdulillah fatan hakan daga naka bangaren shiru yayi hakan ya sa ita ma ta ja bakinta sai dai ta san shi ne ya kira ta da girman shi haka ina gimbiya ummi tana lafiya ɗazu tana tambayan gimbiya Allah sarki mahaifiyata ina miƙa gaisuwa gare ta na yi ta sosai duk girman gidan ita kike kewa sultan ya bata amsa ta gane me yake nufi hakan yasa ta ce au na manta sai mama murmushi ya gyara kwanciyarsa ina jinki shikenan ta faɗa ajiyar zuciya yakin tsaga bango kin shiga kin buce kin bar kofa ba tare da rufewa ba Aimana ta so fahimtar shi, sai dai bata gane ba, ta ce Allah ya baka nasara. Ta mirgina tana canza ma wayar muhalli zuwa ɗayan kunnenta. Me kike yi ne? Ina kwance, daura fuska yayi tare da faɗin Aimana cikin kakkausar murya. Ta yi saurin ƙara tashi. Allah ya ja zamanin matashin sarkin nahiyar Toro. Yau kwanakin ki nawa? Shiru ta ɗanyi sai nake ganin ba mu sati biyu ba. Yar dariya yayi a zuciyarsa. Kwanakin ki bakwai yau. me yasa baki tunanin dawowa yau ba a gafarce ni na dauka zan yi watanni ne zuwa lokacin kaga sai na taho tarar magajinka ta yi maganar da sam ba da haushi abin ya kona zuciyar sultan hakan yasa sa ya ce kina da damar hakan allah ya kai mu lokacin amin ta ce yarima ya ce ko kina bukatar wani abu ina wajen da ta takan yi saurin karbuwa lallai na yarda kina gidan da babu bincikar bukata Sultan zai da tsikira. Allah ya taimake ka. Kashe wayar ta yi. Yana tunanin kwafa yayi lalle sai ya bata haushi kamar yadda ta bashi. Sai ya bata haushi kamar yadda ta bashi. Tun asuba Sultan ya yi shirin shi mai kayatarwa cikin alkyabba launin fari da aikin tsanwa mai haske. Takalmi na alkyabbar ne bai dai yi wa kowa sallama ba sai dai ya aika a sanar da tafiyar shi ga kowa. Tawagar rakiyar shi motoci uku ne sai tashi a tsakiya karfe goma ya isa masarautar biliyam babu sanarwa sai dai aka ji zuwan shi kwatsam kai tsaye bangaren mai martaba sarki Aminu ya sauka mai martaba ya ji daɗin ganin shi sosai ya rima ya saki kafa tare da zubewa gaban shi yana kwasar gaisuwa mai martaba ya miƙa mishi hannu har yanzu Aminu san baya bai ya haɗa hannu da mai martaba saboda girmamawa sai dai kawai ya dukar da kai tafiyar rana haka sultan Allah ya baka nasara muna son juyawa ne shi yasa sannan ku da hanya bari na sa a sanar da zuwanku cikin gida ya faɗa tare da fita ai mana tana ɗakin kaka tana kwance kan kujera lokaci zuwa lokaci sukan ɗanyi fira jakadiya ta shigo da sallama kaka ce ta amsa ta matsa wajen aimana tare da durƙushewa Allah ya ja zamanin ki, mun samu bakoncin mutanen toro sultan yana tare da mai martaba yanzu haka wata iriyar razana aimana ta yi tare da miƙewa sai kuma ta yi ƙoƙarin kauda makinta ta hanyar faɗar har sun iso haka ne jakadiya ta faɗa tare da miƙewa kaka ta ce iye shine zai zo ko sanar da ni baki ba to duk abin ki dai sai dariya ai mana ta yi cikin sanyin murya ta ce kaka ko kin san ni ma bai sanar da ni zuwan shi ba kina nufin baki sani ba ai mana ta duka tana bawa kaka labarin yadda suka yi kaka ta ce oh ni yasu in maza maza ki shirya ai mana ta fice daga ɗakin ta yi ɗakin mahaifiyarta ta shiga tana zuge mazagin rigarta umma ta kalle ta lafiya kuwa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 in dai rakumi da girma to kayan sama da yawa tai maganar tana mai yin saurin shigewa gidan mama waziri ya kamar ya bi ta sai kuma ya tsaya yana mai yarfe hannu tare da cizon yatsa